a baya dai sai da ta kai har ga kamen wasu manya da ma matsakaitan alkalai a kasar da nufin aiken sako daga bangare na shugaban kasar da ya dauki lokaci na zargin shari'a da tarnaki a cikin yakin hanci na kasa to sai da kuma tana shirin sauyawa tsakanin alkalan da daga dukkan alamu suka mika waya a cikin wata soyayya da ke nuna alamar kore yanzu kokarin sauyin dai ya falo ne tare da matakan kafa wata kotu ta musamman domin yakin hancin kafin daga baya babban alkali na kasar ya sanar da wani kwamiti na musamman domin yakar hancin a cikin sashen shari'a na kasar na baya bayan nan dai na zaman binciken wasu matsakaitan alkalan kasar kusan goma sha biyar da majalisar alkali ta kasar ta kai ga sanarwa a cikin wannan mako tunu dai jihar zamfara ta kai ga sallama ɗaya a cikin alkalan da ake zargi da karɓar na goro kafin yanke shari'a matakan kuma da suka daɗaɗa ran ɓangaren zartawa na ƙasar a faɗan malam garba shehu da ke zaman kakaki na gwamnatin tarayyar suke wa kansu wato shari'a su tace gurɓatattu waɗanda ba na gari ba ne a cikinsu su zubar da su ai dai na yi aka yi ba a yi ne kuma shugaban muhammadu buhari sau uku yana magana da ɓangaren shari'a yana cewa alkali ne alkali ne mai shari'a ne ga rahoto da muke da shi a kansu suna ƙula rashin gaskiya ya ce kuma ba ɗauki wani mataki ba rashin wannan ɗaukan mataki shi ya sa ɓangaren bincike na sirri wato hukumar dss ta tura jami'anta suka je suka kai hari na farmaki a gidajen wasu masu shari'a da ake zaton suna rashawa da cin hanci kuma abin nan da aka yi an ga amfaninsa tunda yau irin dukiyar da aka samu a gidajen wasu a cikin waɗannan masu shari'a babu yadda za a ce mallakinsu ne na halal da suka samu da irin albashin da ake basu. Ƙoƙari na ɗaukar saiti ko kuma neman tsira daga kamu da yi tun ba a kai ko ina ba dai matakan alƙalan suka fara shan suka a cikin ƙasar da ke kallon coge musamman ma a naɗin kwamiti na binciken 'yan hancin ƙungiyar serap mai bincike ga harkokin shari'a da kare mutuncin bil'adama a tarayyar najeriya dai ta ce kwamitin na isa ayo Salami ya kunshi manyan lauyoyi na kasar da ake kallo na kare masu laifi na haka ba su wuri a cikin kwamitin tabbatar da gaskiya da adalci a cikin shari'o'in hanci na ƙasa barista baba dai na zaman wani lauya da ke zaman kansa ana abuja kuma a faɗarsa haɗa tsakuwa da aya na yin illa ƙoƙarin samar da abincin da 'yan ƙasa ke fatan samu a teburi ya kawo eh, dalilin da za a ɗan samu garan bawul a ɗan canji a kawo mutane mabi. a ce ah, retired alkalai ko dai kamar da wasu suka ba da shawara ma manya-manyan lauyi da suke da makarantun jami'o'i wanda suka shahara a irin wannan bangare da su iya fi zama members na wannan kwamiti da ka ce ka ɗauko ala misali ni lauya da nake da shari'a nake kare wani mai laifi kuma a ce kuma ni ne kuma dan zo kuma har yanzu kuma ina bin ido ko ina sa ido an yi daidai na gani kamar bai dai dace sosai ba abin jula a gani dai na laman tasiri na matakan ga kwarai na ingantar yakin a cikin sashen shari'ar da ma daukacin kasar da ke da bukatar sauyi yanzu ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya